Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na malik a mu na yau bayan sa kuma sai sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma akwai shirin muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na tsaftar muhalli za mu karkari da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yadda allah da fatan za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Iran da kungiyar OPEC sun tattauna kan batun kasuwar man fetur a duniya. an kama mutum biyu a faransa bayan da wani mutum ya zuga wa shugaban kasar mari da yammacin jiya sakatare janar na kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce daga karshe musulmi za su yi galaba akan isra'ila don zuga cikakkun labaran wakilin iran a kungiyoyin kasa da kasa da ke biyanna ya gana da sakatare janar na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya domin sanin inda aka kwana game da kasuwar man fetur a duniya a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter kazim gari babadi ya ce ya yi ganawa mai armashi tsakaninsa da sakatare janar na kungiyar ta opec muhammad sanusi barkindo kuma sun taɓo batutuwa da dama da suka shafi kasuwar taman fetur a duniya ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake tsammanin dawowar iran a cikin kasuwar taman fetur kafin hakan dama ministan man fetur na kasar iran na bijam zangane ya bayyana a taron bidiyo na ministocin man fetur na kasashe mambobin kungiyar ta opec da aka gudanar a ran 1 ga watan yuni cewa an tattauna kan batun dawowar iran a hada-hadar kasuwancin taman fetur a duniya hukumomi a faransa sun ce an tabke mutum biyu bayan da wani mutum ya surfa wa shugaban kasar emmanuel macron mari a lokacin ziyarar da yake a kudu maso gabashin kasar shugaban yankin ya sanar da kama mutumin da ya mari shugaban kasar da kuma wani daban kuma yanzu haka suna can suna amsa tambayoyi samarin guda biyu dukan 'yan yankin na dronuwa masu shekaru 28 ba a san su da aikata wani laifi ba in ji mai gabatar da kara na gwamnatin a yankin na balance tuni dai bangarori da dama da suka hada da 'yan siyasa suka goyi bayan shugaban kasar tare da yin tur da lamarin ana sa ran shugaba macron ya zarci yankunan kasar da dama a cikin watanni biyu masu zuwa domin ganawa da masu zaɓe gaba da gaba bayan kwashe sama da shekara guda ana fama da annobar cutar corona. majiyoyin tsaro daga siriya sun bayyana cewa kasar ta yi nasarar mukushe wasu jerin hare-haren makamai masu linzami na isra'ila a cikin daren jiya kamfanin dalancin labarai na siriyar sana ya rawaito wata sanarwar sojojin kasar na cewa makaman garkuwa daga hare-haren sama na kasar sun kakabo wasu jerin makamai masu linzami da isra'ila ta harbo zuwa yankunan tsakiya da kudancin kasar ta hanyar amfani da sararin samaniyar kasar lebanon wannan dai shi ne harin baya bayan nan a cikin kimanin wata guda bayan wani makamancinsa da isra'ila ta kai a garin latakiya da ke yammacin tashar jirgin ruwan syria a ranar biyar ga watan mayu har na wancan lokacin da isra'ila ta kai ta sama ya afkawa wata masana'antar leda a latakiya lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar farar hula guda da jikata wasu shida ciki har da wani yaro da mahaifiyarsa gwamnatin tal aviv dai bata cika yin bayani ba akan har-harin da take kaiwa siriyar yayin da gwamnatin damascus ta sha yin kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta yi allah wadai da kuma ɗaukar mataki kan take-taken isra'ilar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran sakatare janar na kungiyar hezbollah ta lebanon ya ce daga karshe musulmi za su yi galaba akan gwamnatin isra'ila da ƙawayenta na yin ƙasar london wajen gudanar da ayyukan su na ibada a masallacin kudus mai tsarki har yanzu ina da ƙwarin gwiwa cewa a ƙarshe za mu yi sallah tare a masallacin kudus mai alfarma in ji sayyid hassan nasrallah a cikin wani jawabin da aka watsa ta talabijin a yammacin jiya talata shugaban na hezbollah ya lura da yadda falastinawa a duk yankunan da aka mamaye suka jajirce da saurukar da kansu don kiyaye matsayin kudus da harabar masallacin a tsawon shekaru da suka gabata tun bayan yakin shekarar 1967 nasarallah ya ce a yanzu dole ne al'ummar musulmi ta duniya su goyi bayan falastinawa a wani bangare na jawabinsa nasarullah ya isar da sako game da zagawar ranar rasuwar imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran tare da bayyana marigayin a matsayin wanda ya farfado da ruhin adawa da fada da zalunci sannan kuma a wani bangare na jawabin sa ya shinshina wa kungiyar ansarullah ta kasar yemen akan yadda ta yi tsayin daka na kin miƙa wuya da juriya duk da hare-haren da kawancen da saudiya ke jagoranta da ke samun goyon bayan amurka da ke kaiwa kasar hari tun cikin shekarar 2015 in shi shi mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun amince da wani ƙuduri na bai ɗaya inda a cikinsa suka yanke shawarar amincewa da sake zaɓar antonio guterres a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a wani wa'adi da zai fara aiki daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2022 zuwa 31 ga watan disamban shekarar 2026 bisa tanade-tanaden dokokin majalisar ɗinkin duniya babban taron majalisar ɗinkin duniya zai amince da ƙudurin domin amincewa a hukumance da sake zaɓar guterres a matsayin babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ƙasashe da dama dai sun goyi bayan hakan kuma da yawa daga cikinsu sun ba daga gagarumar rawar da ya taka wajen jagorantar majalisar ɗinkin duniya akan batutuwan da suka shafi tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa a fannin yaƙi da annobar cutar corona ta lokacin da ya kama aiki to jama'a labaran duniyar kenan. To a gashi da Hassan Barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai shirinmu na mulika jaridunmu na yau. Mulika jaridunmu na yau. To zan fara ne da jaridar Premium Times Hausa wadda ta kawo labarin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za ta sake buɗe shafin twitter idan har kamfanin ya tabbatar da cewa ba zai sake rika watsa wasu abubuwa waɗanda za su iya haifar da matsaloli da kuma haddasa fitina ba ministan harkokin waje na tarayyar najeriya ɗin wato jeffrey oyema shine ya bayyana hakan a lokacin da ke ganawa da wasu jakadun kasashen ketare a najeriya ya ce duk da bai san cewa takamaimai ga ranar da za a sake budewa ɗin ba amma dai babban sharaɗin shine matsayin twitter na kafar sadarwa ta zumunta tabbatar da cewa kafa ce wadda take yada abubuwa na alheri da alfanu ba shari ba ministan ya ce matukar da aka ce kana da karfin da za ka iya isar da sakonni to ya kamata ka rika gudanar da wannan sana'a a cikin mutunci ba cin zarafi da kuma haddasa fitina ba hakanan kuma ministan harkokin wajen kasar ta najeriya ya ce ba mu ce twitter tana yi wa najeriya wani zagon kasa ko barazana ba a'a mun dai dakatar da ita ne saboda kawai sun bari ana amfani da su domin a kawo rudu wanda hakan ka iya hargiza ƙasa da kuma haifar da matsaloli da kuma muggan laifuka ya ce abinda gwamnatin taron najeriya ta zartas na daga cikin mahimman batutuwa waɗanda suka shafi harkoki na tsaro a ƙasa to sai dai tuni ƙungiyar sarab ta yi barazanar cewa za ta kalubalanci gwamnatin buhari inda ta ce hana amfani da kafar social media ko kuma kafar sadarwa ta zumunta ta twitter wanda gwamnatin baharin ta yi haramtacce ne kuma kungiyar ta ce za ta gaggauta maka gwamnatin tarayyar najeriya din a kotu matuƙar ba ta janye wannan mataki ba a ranar juma'a ta gabata shi dai ministan yaɗa labarai na tarayyar najeriya din lai muhammad ya bayyana cewa sun dakatar da twitter daga yin amfani a najeriya har sai abin da hali ya sakamakon goge wani rubutu da shugaba buhari ya saka akan 'yan kungiyar ipop masu tayar da zaune tsaye a yankunan 'yan kabilar ibo a najeriya ita ma'ana ta kungiyar lauyoyi ta najeriya ta bayyana cewa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ya saba doka domin kuwa yana a matsayin take haƙƙi ne na sauran 'yan najeriya wanda kundin tsarin mulkin najeriya ya ba su dama su yi amfani da kafofin yada zumunta wanda kuma ba zai yi a haramta wa miliyoyin mutane haƙoƙinsu ba saboda mutum ɗaya kawai to sai kuma a wani bangaren jaridar ta kawo labari da ke cewa akalla mutane 20 ne aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai wani kazamin hari a garin zungiru da kewaye wanda yake cikin jihar neja kamar da kuma aka yi awon gaba da madawakin zungiru almustapha mustapha tare da matansa biyu mazauna garin sun shaida cewa da farko dai an kashe mutane biyu sai kuma wasu mutane goma sha takwas da aka tabbatar da cewa ruwa ya halaka su a cikin kogi a lokacin da suke kokarin gudu domin tserewa 'yan bindigar garin zungirde gari ne wanda yake karkashin karamar hukumar wushishi a cikin jihar neja wasu daga cikin mutanen garin waɗanda suka shaida abin da ya faru da sun ce da safe ne 'yan bindigar suka fara ran gadi da kuma kai hare-hare tun kimanin karfe takwas na safe ido na ganin ido sun kuma zo da babura kimanin saba'in kowane babur dauke da 'yan bindiga guda biyu to sai kuma jaridar leadership a yau wadda ita kuma ta kawo labarin ta da ke cewa shugaban hukumar shige da fice ta tarayyar najeriya din wato cgi muhammad baban daidai ya sanar da cewa an sake buɗe shafin aikace-aikace na fasfo da kuma hanyar biyan kuɗi daga ranar 8 ga watan yuni na shekara ta 2021 da misalin karfe 12 na dare domin baiwa waɗanda suka cancanci damar samun fasfo a tarayyar najeriya ɗin su samu damar biyan kuɗaɗe da nau'o'in fasfo ɗin da suke bukata shugaban hukumar ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa wadda hukumar ta fitar a ranar jiya talata ta hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar wato aci amos okupo da ya rufe shafin neman fasfo ne na tarayyar najeriya din a ranar goma sha bakwai ga watan mayan shekara ta 2021 biyo bayan umarnin da ministan cikin gida ya bayar domin baiwa jami'an hukumar damar biyan bashi na fasfo wanda ya taru a duk cibiyoyin da ake bayar da fasfo a tarayyar najeriya sanarwar dai ta yi bayanin cewa bisa sake bude shafin neman fasfo sabon babin da aka bude na neman fasfo din ya fara aiki wanda a ƙarƙashinsa za a rika gabatar da buƙatar neman fasfo ta shafin intanet sannan kuma masu neman fasfo ɗin za su iya ziyarta shafin domin gabatar da bukatunsu na neman fasfo ɗin da kuma saka takardu waɗanda suka dace waɗanda ake bukata domin tantancewa hakanan kuma an samar da sashe na masu nema wanda za su iya magana kai tsaye da jami'ai waɗanda za su riƙa musu ƙarin bayani dangane da abubuwan da ya kamata su yi da kuma sharaɗin da ya kamata a cika kafin samun fasfo ɗin. ta sai kuma a bangaren wasanni da jaridar ta kawo labarin cewa wasu rahotanni daga kasar ingila sun bayyana cewa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato cristiano ronaldo zai iya sake komawa kungiyar domin ci gaba da buga mata wasa inda ake zaton cewa za a yi musaya da cristiano ronaldo din da kuma dan wasan kungiyar wato paul pogba wanda shi kuma yake fatan koma kungiyar kwallon kafa ta juventus inda cristiano ronaldo din yake a watan da ya gabata ne cristiano ronaldo ya bayyana cewa burin sa ya riga ya cika a lokacin da ya koma kungiyar kwallon kafa ta juventus a shekara ta 2018 domin buga wasanni a gasar serie a kamar yadda ya tsara wa rayuwarsa cristiano ronaldo wanda shine kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal ya ce ya ji daɗi matuka a matsayin da ƙungiyar ta kai a bana duk wata cewa dai bata lashe shi ma dan wasan kungiyar kwallon kafan ta Manchester United wato Paul Pogba wanda saura shekara daya kwantaragin sai ya kare ana ganin cewa mai wa zai iya koma tsohon ƙungiyarsa ta Juventus domin ci gaba da buga wasa inda ake ganin cewa hakan zai iya tabbatar da zaton da ake yi na musaya tsakanin Juventus da Manchester United na karɓar Cristiano Ronaldo a Manchester da kuma mayar da paul pogba a kungiyar kwallon kafan ta juventus da ke kasar italiya kuma da laban da aka saurari wannan shiri na mulek a jirgin mu na yau yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin mu inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suka ɗau hankula a yankuna daban-daban na duniya musamman ma dai a nan yankin gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To kusan sati uku kenan dai da tsagai ta wuta da aka yi a yakin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Gaza na kwanaki goma sha ɗaya. Wato daga ranar goma ga watan Mayu zuwa 21 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2021. Wanda buƙatar wannan tsagai ta wuta dai ta biyo bayan irin tsayin daka da 'yan gwagwarmayan Falasinawa ɗin suka yi ne. ta hanyar ci gaba da kai hare-hare na mai da martani cikin haramtacciyar kasar isra'ilan lamarin da ya tilasta wa gwamnatin netanyahu roƙon gwamnatin amurka da ta shigo cikin lamarin da kuma roƙon gwamnatin masar don ta tattauna da falasina waɗansu amince da wannan tsagaita wuta wannan dai wani lamari ne wanda jaridu da kuma shirin kafin watsa labarai haramta ta kasar isra'ilan suka tabbatar da shi to tun bayan wancan lokaci dai ya zuwa yanzu bayanai suna ci gaba da fitowa da suke nuni da irin abubuwan da suke tabbatar da nasarar da 'yan gwagwarmayan suka samu a kan yahudawan na sahiyoniya don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wasu bangarori na irin waɗannan nasarori da 'yan gwagwarmayan suka samu a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurare barkamu da sake saduwa ko shaka babu cikin kwanaki goma sha ɗaya na yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaddamar kan al'ummar gaza na irin ayyukan ta'addanci da zubar da jini da kuma rusa gidaje na fararen hula da ta dinga yi tsawon waɗannan kwanaki da kuma irin martani mai kaushi da dakarun gwagwarmayar falasinawa daga dukkanin ɓangarorinsu suka mayar mata ƙungiyar gwagwarmaya ɗin dai sun cimma wasu nasarori da daman gaske wasu ma daga cikinsu ana iya cewa ba su taba cin masu ba ko kuma dai marasa tamka ne cikin nasarorin da suka samu a baya a irin waɗannan yakukuwa da kuma fito na fito da suke yi da yahudawan sahuniyan a lokuta daban-daban sakamakon irin hare-haren da na ta'addanci da yahudawan suke kai musu to yanzu bari mu yi dubi ko da kuwa a gurguje ne cikin wasu daga cikin irin waɗannan nasarori waɗanda wasunsu nasarori ne na soji kai tsaye wasu kuma nasarori ne dai na siyasa da kuma diplomasiya wanda falasinawa din suka samu a bangarori daban-daban na duniya da dama daga cikin masana na siyasa da kuma masana harkoki da suka shafi tsaro da kuma aikin soji suna ganin babban nasarar da aka samu a yayin wannan yaƙi na kwanaki goma sha ɗaya shine dai irin haɗin kai da aka samu tsakanin falasinawa da kuma nuna goyon bayansu gaba ɗaya ga kungiyoyin gwagwarmaya da kuma boran intifadan da falasinawa din suka yi shin a zirin gaza ne ko kuma a yankunan kogin jordan ko kuma kudus ko kuma ma dai a cikin yankunan da sahamiyawa din suka mamaye da ake kiransu da yankunan shekarar 1948 kai har ma da sansanonin 'yan gudun hijira inda falasinawa suke a kasashe daban-daban kama daga siriya da labanan zuwa kasar jordan da dai sauransu bakunansu duk sun zo ɗaya wanda ana iya cewa wannan shine karon farko ko kuma alalakalla 'yan kaɗan daga cikin lokutan da aka samu irin wannan haɗin kai da baki guda tsakanin al'ummar falasinu kan lamura daban-daban musamman idan aka yi la'akari da irin rarrabuwan baki da irin rabuwa da aka samu cikin 'yan shekarun bayanan tsakanin ƙungiyoyi daban-daban na al'ummar falasinu ɗin kama waɗanda suke gaza da waɗanda suke yammacin kogin jordan ɗin da ma dai sauran yankuna daban-daban amma sakamakon wannan yaki an samu haɗin kai da kuma haɗin baki da baki guda tsakanin su wanda haka ɗin masana suke ganin ɗaya daga cikin gagarumin nasarar da aka samu yayin wannan yaki shine wannan lamari to nasara ta gaba ko kuma ta biyu da aka samu ɗin tana komawa ne ga irin yanayin da aka kirkira kafin da kuma bayan bayyanar abin da gwamnatin trump ta amurka ta kira da yarjejeniyar karni wanda wannan yaƙi da kuma nasarar da 'yan gwagwarmaya suka samu ya kawo ƙarshen hakan kuma ma dai har abada musamman idan aka yi la'akari da cewa cikin 'yan watanni da suka gabata musamman lokacin gwamnatin trump din wannan batu na jirgin karni shine abin da yake ci wanda kuma yi kokarin an kamba mashi da dai sauransu to amma sakamakon wannan yaƙi ya kawo ƙarshen wannan batu ga baki daya wanda a halin yanzu ba a ma maganan wannan lamari don haka ana ganin wannan a matsayin babban kuma gagarumin nasara da aka samu don ko kowa ya imanin cewa wannan jena ta karni din lamari ne wanda ko da wasa ba zai amfani al'ummar falastinun ba face da lamari ne wanda zai amfani su Yahudawa na sahaniya da kuma iyayen gidajen nasu amurka da dai sauransu to nasara ta uku kuma tana ita tana da alaka da batun kulla alaka da isra'ila da wasu kasashen larabawa suke ta hankoron yi idan muka yi la'akari da karshe-karshen lokacin mulkin wato trump na amurka mun ga yanayin yadda wasu kasashe na larabawa suka kulla yarjejeniyar da sulhu da kuma alaka ta diplomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila sannan kuma ake tabbatun cewa wasu kasashen ma na larabawa suna suna ta hankoron ganin cewa su ma sun kulla irin wannan alaka da haramtacciyar kasar to amma kuma tun bayan kashin da isra'ila ta sha a hannun kungiyoyin gwagwarmayan falastinawan cikin kwanakin nan din wannan kuma duk ta ma lokacin da ake cikin yaki din hakan ya sanya da dama suna kiran waɗannan ƙasashe da su sauya tunanin nasu don ko Isra'ila ta gagara kare kanta ma to ina kuma Ga wasu don haka babu wani abin da za ta iya yi wa wasu don ko wasu daga cikin kasashen larabawan da suke kokarin kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ilan ko kuma suka kulla alaka da ita ɗaya daga cikin abin da suke tunani shine cewa haka din watakila zai iya taimaka musu gurin tabbatar da tsaron su ko kuma wani abu makamancin wannan to amma halin yanzu da ita kanta isra'ilan ta gagara kare kanta daga irin waɗannan makamai na yan gwagwarmaya don haka batun ta taimaka wata ƙasa ko kuma wani yanki ma daban bai ma taso ba sannan kuma wata babban nasarar da aka samu yayin wannan yaƙi shine cewa abin da ya faru ya sanya al'ummar falasinu sun fahimci abokansu na hakika da kuma na boge wato da kuma masu goyon bayan wannan lamari nasu da kuma mai nuna damuwa tamkar cewa abin da ke faruwa su ɗin kamar shine faruwa da shine wannan kuwa wani lamari ne da fito fili kuma ake jinsa daga bakin kusan dukkaninsu su falasinawan kenan sakamakon irin jinjinawa da kuma nuna goyon bayarsu ga waɗanda suka taimaka musu suka samu irin wannan nasara akan sahiniya mashaya jini musamman waɗanda suka taimaka musu har suka samu irin waɗannan makamai waɗanda suka yi amfani da su suka samu wannan nasara akan yahudawan. To nasara ta gaba ta biyar kenan ita ce irin gazawar da na'urorin kariya na Isra'ila da ake kira da Iron Domes wanda Isra'ilan da kuma shugabantar sojin suke alfahari da su da kuma nuna wasu hanyoyin cewa suna cikin aminci sakamakon kakkafa waɗannan na'urori da aka yi. To gazawar da waɗannan na'urorin suka yi wurin kare irin waɗannan makamai da ake ko kuma kakkafa irin waɗannan makamai da ake harbawa wannan ma yana daga cikin irin nasarorin da sun gwagwarmaya suka samu. to sai da kuma duk da an kakkafa waɗannan na'urori din a yayin wannan yakin kan waɗannan na'urorin sun nuna gazawarsu don kuwa sun gagara kakkabo dukkanin makamai masu linzami da 'yan gwagwarmen suka yi musu ruwansu kai ba ma dukkaninsu ba sun gagara tarwatsa mafi yawansu don haka mafi yawa daga cikin irin waɗannan makamai da aka harba din sun sami isa inda ake so a ah, su isa haka ne ma ya sanya dubun dubata ko kuma ma miliyoyin sahanu ya boya cikin ramuka sannan su kuma shugabanni musamman na tinyahu da kuma sauran kwamandojin soji cikin kunya da kuma batu na kame-kame hakan ne ma ya kai mu ga zuwa ga nasara ta shida da ce kuwa nasara da dakarun gwagwarmaya din suka samu wajen amfani da makamai kala-kala da suka haɗa da jiragen sama marasa matuƙa daban-daban makamin wato makamin na cornet mai tarotsa tankunan yaƙi makamai masu linzami masu cin zanguna daban-daban masu karfin isa zuwa ga ko'ina cikin isra'ila waɗanda dukkanin waɗannan sun haifar da wani irin yanayi na tsoro da damuwa a tsakanin yahudawa 'yan shari'uri zauna da ci gaba da tofin alatsi ne ga jagororinsu waɗanda suke zargi da kuma sanya su cikin irin wannan yanayi na tsaka mai wuya don cimma wata manufa tasu ta siyasa da kuma ƙashin kai kamar yadda suke bayyanawa. to nasara ta bakwai kuma ita ce irin ci gaba da dakarun gwagwarmaya suka samu da yayin amfani da salo na yaƙi idan aka kwatanta da yadda suka yi a baya wato a yakukuwan da sauyahunawan suka ƙaddamar kan gaza a baya ta yadda a wannan karon yan gwagwarmayan sun kai hare-hare na kan wasu yankuna da garuruwa musamman waɗanda suke kurkusa da gaza inda yahudawa 'yan shara guri zauna suke kuma irin wurare irin su askalan ashitu da dai sauransu lamarin da ya sanya yahudawan wajen cikin wani yanayi na tsananin tsoro wasu ma suka gudu suka bar wajen wanda hakan ya haifar da rashin yarda tsakaninsu da jagororinsu waɗanda suke musu alkawarin ba su kariya da kuma tsaro ta yadda a halin yanzu wasu da dama daga cikinsu sun bar wajen da wuya masu sake dawowa don ci gaba da rayuwa a wajen don daman abin da ya sanya su rayuwa a wajen shine jin cewa suna cikin aminci to amma a yayin da ya zamanto aka hana musu irin wannan amincin to da wuya su ci gaba da zama a wajen Nasara ta gaba ita ce irin jaruntakar da Falasinawa suka nuna a gwagwarmayar da suke yi da su sahaniyawan a duk faɗin Falasinu da kuma yin fito na fito da su wanda a baya ba su da irin wannan jaruntakar musamman Falasinawa da suke yankunan da aka mamaye na shekarar 1948 wanda ko shaka babu hakan wani lamari ne da zai yi tasiri cikin wannan gwagwarmaya da suke yi na 'yan to kasarsu daga hannun 'yan share guri zaunan. To nasara ta karshe da za mu yi magana kanta wacce kuma take da muhimmanci ita ce shine wato yadda yadda lamarin falasinu ya sake dawowa fagen siyasa na duniya bayan kusan amince da shi na wani lokaci sakamakon ha'incin wasu gwamnatoci na kasashen larabawa da kuma na musulmi wajen neman kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila to amma sakamakon wannan yakin matsalar falasinu ta sake dawowa ɗaya daga cikin lamuran da suke yawo a duniya a kasashe daban-daban na duniyan ba wai ma kawai ƙasashen musulmi ko na laraba ba hatta ma da ƙasashen da ba na musulmi ba ƙasashen turai da ma amurka din an sake rayar da wannan batu na wato lamari na palestino kamar yadda kuma lamarin ya sake ɗaukan wani sabon salo a kafafen sada zumunci na zamani wato kenan dai abun baya ya takaita ne kawai akan tituna da wajaje haka na zahiri ba ta irin waɗannan kafafai na watsa labarai na zamani an ɗauki wani sabon salo da kuma sake bayyanar da wani lamari na falasinu Ta waɗannan dai wasu ne daga cikin irin nasarorin da ƙungiyoyin gwagwarmayan da ma al'ummar falastinu a yanayi na gabaki ɗaya suka samu sakamakon wannan yaƙi na ta'addanci da zalunci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan al'ummar gazan wanda ba abin da ta samu in ban da kashe fararen hula da kuma rusa gidajensu wanda dama hakan na daga cikin irin abubuwan da suka kware kansa. masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan za mu ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake dubo muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shida na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ga shirinmu na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu. a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Rodon BOH mai magana ni ne na ku Hassan Talbajo Fatiskun. Ina so na amfani da wannan dama mu yi kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki a kasarmu mu Najeriya. Maganar cewa a raba Najeriya fa gaskiya ba karamin eh, koma baya bane ta bangaren tsaro kuma ta bangaren zamantakewar mu a faɗin kasar nan. Mu al'ummar arewa da kuma kudancin Najeriya duk a matsayin mu na 'yan ƙasa ba ma goyon bayan cewa a raba kasar mu najeriya muna kira ga shugaba muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya tsayin daka ya tsaya tsayin daka da kafafunsa ya ga cewa ya kawo zaman lafiya a kasar mu najeriya daga naku mai sauraron ku hassan talba george fataskun daga jihar yoban najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A Radio BOH Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci. Ina yi muku fatan alkhairi ina gaida ma'aikatanku ga baki daya. A ni kuma ra'ayina a yau shine wato jinjina da kuma alasan barka game da jawaban jagoran musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Al-Khamenei wanda ya yi kuma ku kuma kuka tarjama shi kai tsaye zuwa harshen Hausa. Kuma wannan ya nuna cewa cewa BOH Hausa wato kuna da hikima da kuma kwarewa akan ayyukanku ga baki daya kuma wannan ba shine karo na farko ba da kuke tarjama jawaban jagora a zuwa harshen Hausa muna jin daɗin haka muna godiya kware Allah shi ba ku kariya Allah shi kare ku jamhuriyar musulunci ta Iran Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar. kuna tare da mamman biniya yakuba washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger yana kira ga duka musulmi na yankin sahel da kuma yankin kasashen ecowas akan mataya 'yan uwanmu 'yan kasar madi da addu'a 'yan allah yarda ko ba tare da taimakon wannan kungiyoyi da gurbi ba su wani ecowas da ko kungiyar tarayyar afirka kasar Madi, 'yan allah yarda da addu'a za ta samu ta daidaita harkokinta na cikin gida idan ta yi wannan nasara kuma su a can kungiyoyi ai za su kwashi buhun kumya dama ya ko wata tarayya afirka a fakaice karnukan farautar faransa ne da sauran kasashen turawa ya za su ɗauka yi wannan mataki ƙasa kamar madi los tana cikin wani hali kuma su juya mata baya to mana addu'a allah ya kawo mafita ga ƙasar mali allah ya sa ta yi nasarar daidaita harkokinta na cikin gida sunana mamman biniya yakuba awa shi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu da madattai da bagaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan da bagaram to gaskiya zai tsokaci a dangance da kudurin shugaban kasa muhammadu buhari dangance da da wannan shafin na twitter hakika wannan abu ne mai kyau ganin yadda ke likilkita al'amuran tsaro a najeriya kuma da ma wasu kasashe yana kira ga duk wani matakin da wani kamfani zai dauka ga najeriya to wanda ya yi sabani da zaman lahiyar najeriya to shugaban ƙasa zai ɗauki mataki irin wannan ganin cewa zaman lahiya shi ake wata ga dukkan kasashen nan namu to ina da wanda zai zo ya bata tsarin harkar tsaro kenan kuwa hakkin shugaban kasa ne wanda nauyi ne yana ta a kan shi wannan ya yi daidai da fatan allah kamu karshen irin wannan irin wannan mutane wanda suke fama su wargaza kasashen nan namu na kasashen afirka na gode mai magana isu ne maɗattai da magaram jamfuri Nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram ku tashi lahiya. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa ita ga Gadau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jihar Zamfara bisa hare-haren da 'yan ta'adda suka kaiwa manoma a jihar Zamfara suka hallaka mutum goma sha bakwai wannan abin tar da Allah wade ne kuma abin damuwa ne ya kamata gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin tarayyar Najeriya baki ɗaya ya kamata su tashi tsaye domin domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da ke faruwa a wannan jiha da fatan allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da ma sassan ƙasashenmu na afirka baki ɗaya na gode rediyo jamforiyar musulunci tehran mai magana ilyasu yakuba wa itas ga jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar ra'ayina a ranar yau to wai shi 'yan najeriya da suke magana shekau-shekau Su wai shi abubakar shekau din nan guda nawa ne an ce 'yan chad sun kashe shi sun buge shi an ce 'yan najeriya sun halbe shi sun kashe shi to yanzu an ce tsakaninsu da shi da wane ne albarnawi to shi abubakar shekau din nan guda nawa ne ne wai yaya ne ne ake harka ta siyasa a cikin wannan al'amari da an ce an kashe shi ya fito ya magana yanzu ƙarshen ta aka kwana biyu ya kaji ya fito ya magana ya ce gashi kuma ya karyata kafishin da aka yi tun da an saba yin haka nan da fatan da allah za a rika tantance irin wannan labari a hutu a tantance gaskiya a rika ba da labari na gaskiya na kuna agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iya na uzairu dan malam niger mazamni a maradi to ra'ayina a yau bisa shugaban kasa na bazin muhammad gaskiya muna jinjina mai sosai da sosai kuma muna mishi fata alheri kuma allah ubangiji ya kare shi salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ne magana na kulawa na al'adu abdu agada sinija to ra'ayina dan bada bisa kan shugaban kasa ta nija alhaji bazin muhammad to alhaji bazin gaskiya na mutane yan nija kowa na yaba ka kowa ana yaba ka allah ya kama mu allah ya ma jagoranci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryan masu saurare ta Iran. A gaskiya a bisa jan namijin kokarin da kuke yi bisa kan faɗakarwa da tunatarwa musamman ma mutanenmu na karkara da kuma na birni gaskiya dole ne a jinjira ma ɗan jarida a duk inda yake don saboda sai da shi tahiya ta kan tahiya a daidai wani labarin ba za ka iya samun shi ba in ba tare da ɗan jarida ba wani abun alheri in ya samu ba za ka iya samu tabbatar da shi ba in ba tare da ɗan jarida ba a gaskiya dole ne a jinjina muku a ƙara jinjina muku musamman ma irin gudunmuwar da kuke kawo kama al'umma a cikin ƙasa ta duniya ma ga baki ɗaya dole ne a kare hakkin 'yan jaridu a duk inda yake maza da mata duk inda suke bai kamata ba a rika danne hakokinsu mai magana abdulaziz prezi a damagaram a jamhuriyar niger muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa kuma damammakin da kuke bamu muna jin daɗi a tashi lahiya. To Marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu ga shirin nan na tsaftar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. kamar yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a riƙa kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukarsa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin kwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da wata matsala dai wannan bacteria ta E. coli ana iya samun ta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokacin ma yakan iya taba koda idan aka samo hemolytic uremic syndrome kenan sakamakon rusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita da wannan bacteremia tana da matsala sosai musamman ga mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar da goma sha hudu wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum ta mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. coli zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutanen za su gaba ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar sakalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. coli sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da namanta kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sama naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsabtace da kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsaftace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matukar muhimmanci cewa masana'antar abinci su rinka gwada kwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a bawa mutane to dole ne a aika musu domin su yi gwaji kungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan kwayoyin cutar kenan. To masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya sai ku biyo mu shiri na gaba don jin ƙarin wasu cutukan da ake samu sanadiyar cin gurɓataccen abinci. Yamman za a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai Allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli. Wassalamu alaikum warahmatullahi. to yanzu kuma sai shirinmu na ƙashe wato shirin afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan harin bayan na ta'addanci da masu riya cewa suna yin jihadi suka kai a ƙasar burkina faso wanda ya ci rayukan fiye da mutane ɗari da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. an shiga ƙarshen makon da ya wuce da wani mummunan labari mai tayar da hankali da ya fito daga kasar burkina faso wanda yake nuni da cewa masu ikirarin jihadi sun kai wani hari mai muni na yi wa mutanen wannan ƙasa talakawa kisan kiyashi kisan kiyashin an yi shi ne dai a juma'a da dare da misalin karfe biyu a kusa da iyaka da ƙasashen mali da jamhuriyar nijar ƙungiyar da take da alaƙa da alƙa'ida da kuma dole musulunci a siriya da iraki ce ta kai wannan mummunan harin kamfanin dillancin labarun faransa ya nakalto mutanen yankin suna cewa masu riya cewa suna jihadin sun fara kai hari ne dai a kan wurin bincike na fararen hula da suke taimakawa domin tabbatar da tsaro a garin sulhan da ke gundumar yaga daga nan kuma sai maharan suka nufi gidajen faran hula da ɗaiɗaikun mutane mm, inda suka rika harbi kan mai uwa da wabi har ila yau maharan sun kai wani harin a kan fararen hula waɗanda suke taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaro daga cikin waɗanda 'yan ta'addar masu fakewa da sunan addini suka kashe da akwai ƙananan yara guda bakwai kakakin gwamnatin ƙasar ta burkina faso usaini tambura ya faɗa wa manema labaru daga baya cewa an samu wasu mutane arba'in da suka jikata sanadiyar waɗancan munanan har a wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta burkina faso ta fitar ta kunshi cewa baya ga asarar rayuka mai yawa da harin ya haddasa wanda ya zuwa yanzu shine mafi muni an kuma kone gidajen mutane da kuma kasuwa wani rahoton farko da jami'an tsaro na ƙasar ta burkina suka fitar ya kunshi cewa mutanen da aka kashe ɗin adadinsu ya kai ɗari sai dai majiyoyi da dama sun tabbatar da cewa da akwai yiwuwar adadin ya haura alƙaluman farko da aka ambata daga baya wasu alƙaluman kuwa sun tabbatar da cewa mutanen da 'yan ta'adda suka kashe sun kai 132 hare-hare na masu da'awar jihadi a ƙasar burkina faso ya yi sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan ɗaya zama 'yan gudun hijira a cikin shekaru biyu gashi kuwa dama ƙasar ta burkina faso wata cike da ƙarancin abin hannu tana karɓar bakuncin wasu 'yan gudun hijira daga ƙasar mali da take makwabtaka da ita da suka kai dubu ashirin da daga can ma irin ƙungiyoyin da suka ikirarin jihadi ne suka koro su tun a shekara ta 2015 ne da waɗannan mutanen suke kaiwa talakawan da basu ji basu gani ba hare-hare da kuma yi musu kisan kiyashi duk da sunan addini. kuma addinin na musulunci wanda ya zo da rahama da tausawa bil'adama me ya faru ne wasu tsararru kuma fanɗararrun musulmi suka zama gwara dabbobi da su wajen yi wa 'yan uwansu musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba kisan da dabba ba ta yi wata dabba za a iya fassara da kuma danganta irin waɗannan hare-hare da wasu dalilai da yawa. na farkonsu shine gurbataccen fasara addini da aka cusa a kwakwalon samari da matasa na cewa aƙidar da su suke tafiya a ta ce kaɗai musulunci ingantacce duk wace ba tasu ba bata ce aƙidar ta musulunci ce balle ta waɗanda ba musulmi ba sannan kuma aka cusa musu cewa duk wanda baya bin aƙida ta daidai ko wanda ba musulmi ba to yakinsa ya zama wajibi tushen wannan matsalar daga cikin su kansu musulmi yake da kuma littattafan da suka kunshe da tsaurin ra'ayi na addini na kafirta kowa da kowa in ban da mai rike da takobin kaulasan ɗin. Na biyu kuwa yana da alaƙa ne da yadda makiyan musulunci na waje suke amfani da wannan mummunar aƙidar wajen sama wa kansu sojojin da za su yaƙi musulmi da su daga cikin gida ba ɓoyen abu ba ne cewa a lokacin abin da ake kira da farkawar larabawa ta faru na ƙoƙarin kafa tsari mai inganci da neman adalci da larabawan suka yi makiya sun yi amfani da wannan lokacin domin sauya akalar abin da hakikanin al'ummar larabawa ɗin suke nufi sun fito da irin waɗannan mahatsatsauran ra'ayin daga cikin koguna saboda su ɓata duk wani yunkuri na sauyi turawan da ba su san a ce ƙasashen larabawan da ake yunkurin sauyi ɗin sun kubce musu sun haɗa baki da 'yan barandansu na yankin kamar su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙatar wajen aikewa da masu tsaurin aƙidar addini da wuce gona da iri suna shiga cikin waɗannan ƙasashe da mulkita al'amura an kifar da gwamnatin zainul abidin bin ali ta kamakarya a ƙasar tunisia domin kafa gwamnatin da za ta kare manufofin al'umma sai irin waɗannan ƙasashen suka ingizo waɗannan mutane domin su hargitsa zaman lafiya amma ba su yi nasara ba abin da ya faru kenan a cikin ƙasashe irin su iraki da siriya 'yan ta'adda suka rika cin karansu babu babbaka watakila an daɗe rabon da duniya da ta ga yadda ake zubar da jinin ɗan adam da yi masa kisa irin na cin zarafi kamar yadda waɗannan masu fakewa da addinin suka rika yi a cikin waɗannan ƙasashen da dama daga cikin rahotannin da suka rika fitowa daga iraki da syria ba za a iya gaskata su ba ba domin an yi waɗannan laifukan a gaban kamarori ba kuma waɗanda suka yi su ne suka ɗauka to bayan da aka gama amfani da waɗannan mutanen a cikin waɗannan ƙasashen yanzu ana sake ƙarfafa su a cikin ƙasashen afirka inda a yanzu babu inda ake zubar da jini kamar wannan nahiyar ta afirka musamman ma dai a yammacin afirka a hakikanin gaskiya abinda ke faruwa ta hanyar amfani da waɗannan ƙungiyoyin wani sabon yunkuri ne na tilasta wa ƙasashen afirka da kuma gwamnatocinsu domin ci gaba da miƙa kai ga 'yan mulkin mallaka. sannan kuma a lokaci ɗaya da dakatar da duk wani yunkuri na ci gaba a duk inda aka aike da irin waɗannan 'yan ta'addar domin babu inda za a yi a ci gaba idan babu harkar tsaro to masu sauraro a nan za mu da sa'aya to amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to da wannan maka hau ƙarshen shirin namu baki da amma dai kimar da sauran digogi kaɗan hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka saurara wakilin iran a kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke biyanna ya gana da sakatare janar na ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta duniya domin sanin inda aka kwana game da kasuwar man fetur a duniya a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter kazim gari babadi ya ce ya yi ganawa mai armashi tsakaninsa da sakatare janar na kungiyar ta opec muhammad sanusi barkindo kuma sun taɓo batutuwa da dama da suka shafi kasuwar taman fetur a duniya ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake tsammanin dawowar iran a cikin kasuwar taman fetur kafin hakan dama ministan man fetur na kasar iran na bijam zangane ya bayyana a taron bidiyo na ministocin man fetur na kasashe mambobin kungiyar ta opec da aka gudanar a ran ɗaya ga watan yuni cewa an tattauna kan batun dawowar iran a hada-hadar kasuwancin taman fetur a duniya hukumomi a faransa sun ce an tabke mutum biyu bayan da wani mutum ya surfa wa shugaban kasar emmanuel macron mari a lokacin ziyarar da yake a kudu maso gabashin kasar shugaban yankin ya sanar da kama mutumin da ya mari shugaban kasar da kuma wani daban kuma yanzu haka suna can suna amsa tambayoyi to da wannan zamu karkare sai Allah ya kama can an jima da ran za mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya